بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام <clears throat> ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة صلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. mun gode Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mu na ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu yau Allah madaukakin sarki ya kaddara mun dawo kan karatunmu na littafin risala cikin fiqhu a tun hutu da muka yi na azumi to bayan azumi kuma dalilai sun ta faruwa da suka sa ba mu dawo karatu ba ba haka muka so ba amma wa mata sha'una illa an ya sha Allah abinda Allah ya so shi ne zai tabbata muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan gari namu na Jos da kuma ƙasa baki ɗaya duk inda ake samun fitintunu Allah maɗaukin sarki ka kwantar da su domin in ba a zauna lafiya ba to sha'anin addinin ma ba za a yi kamar yadda zuciya yake so ba amma akwai zaman lafiya to insha Allah komai sai tafi daidai Allah ka kare mu da zaman lafiya ka ba mu ikon gyara ayyukanmu wajen biyayya a gare ka cikin umarni da kuma hani mun tafi hutu muna cikin babi ne da yake mana magana akan sifan aiki a cikin salloli na farilla hmm. to da yake ba mu je ko ina a cikin babin ba shine muka shi shawara za mu ɗauko karatunmu daga farkon babin sai zama kamar mun yi muraji'a kaɗan kenan na abin da muka riga muka yi sai kuma mu ɗora daga inda muka tsaya hmm. a wannan babi da yake za mu same shi a shafi na 22 haka ne kuma na shafi na 22 na littafi na matanin risala da ke hannunmu wannan babi yana cewa babu sifatil amali fi salatil mafurudati babi da zai siffanta ayyuka cikin salloli na farilla yanda ake yin sallah amma a aikace abinda babi zai karantar da mu ke wannan babi babi ne wanda yake mai mahimmancin gaske a koyar da sallah amma a aikace tun da aka haife mu muke za ake sallah kuma muka taso muka ci gaba da yi wannan bai wadatar ba ita sallah ibada ce wacce take ita ce mafi girman ibada da ake yi wa Allah daga gaɓoɓi akwai ƙa'idoji da musulunci ya shimfiɗa ya wajabta wa dukkan musulmi ba mace ba namiji ya san waɗannan ƙa'idojin dangane da sallah kuma ya ɗabbaka ƙa'idojin a cikin sallarsa kamar yadda shari'a ta tabbatar akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabai akwai makaruhai akwai mubdilati ma mubdilatin salati ana so musulmi duk ya sani saboda lokacin da ka zo kana sallah duk wani mataki da kake ciki a cikin sallar ka san menene matsayin wannan matakin da kake ciki shin wannan gaba gaba ce ta farilla a'a wannan gaba gaba ce ta sunna ko gaba ce ta mustahabi ko kuma idan nayi wannan abun a cikin sallah na aikata makaruhi a cikin sallah ko kuma in nayi kaza a cikin sallah sallar ma ta ɓaci duk musulmi mai sallah Allah ya wajabta mishi wannan wani ya sani bai ɗauke kewa wani ba saboda sallah tana daga cikin farillan aini malami ahalari ya gaya mana yake ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani thumma ma'rifat ma yuslu bihi farda ainihi sai ce ka ahkami salati kamar hukunce-hukuncen sallah sanin hukuncin sallah yana kan dukkan wani musulmi ne don wani ya sani wani bai sani ba sanin wani bai ɗaukake wani ba kowa sai ya sani malam mai kawa'idi yana cewa wa man arafa hazal kawa'ida faƙad arafa salat wa man lam ya arifu ha fame eh eh la ya arifu shay'an fi maza za fi dinin lahi fasalatuhu kaji ya ce ba ka san ƙawa'idi ba sallar kama menene ɓatacciya ce domin ne ƙawa'idi shine kamar littafi na ƙasa-ƙasa can ƙasa wanda mai koyo zai fara da shi shi yasa ya yi wannan a cikin mukaddimansa ya ce ma baka san wannan littafin ba to sallar kama kwatacciya ne to ba ka san kawai ba mai kasani ai ba ka san komai ba ke la ya arifu an fi dinillah bai san komai ba a cikin addinin Allah to amma addinin Allah kamar yanda yazo aka ce dinullahi yusrun addinin Allah abu ne mai sauki zaka iya kai sallah kuma sallar ka tayi amma baka san kawai ba kuma sallar ta ɓaci ba mun gane ta yaya shi ne ta irin abin da malam ya yi a cikin wannan littafi malamai suka ce idan baka san farilla daga sunna ba na sallah baka san sunna daga mustahabi ba baka san mustahabi daga makaruhi ba na sallah to in kai sallah sallah tsacacciya ce sai da sharaɗi ɗaya sharaɗin shi ne malami ne ya koya maka gaɓoɓin sallah ya ce maka in ka zo za ka yi sallah da farko bayan kayan alwala ka gama komai za ka zo ka tsaya ka fuskanci alƙibla in ka fuskanci alƙibla sai ka yi niyya in ka yi niyya sai ka yi kabbar ka ce allahu akbar ka ɗaga hannaye bayan kayan haka sai ka zo da fatiya in kai fatiya sai ya koya maka haka ha ƙarshen sallah to ko ba ka san qawaidi ba in kai sallar sallar ta yi mahimmancin wannan babin kenan shi sa malam sai ya kebance ce babu sifatil amali fi salatil mafurudai to idan kana zaune aka yi wannan karatun aka siffanto sallah to ko ba ka san qawaidi ba ko da an ce faɗo farillan sallah ba za ka iya jerowa ba in dai malami ne koya maka sifan sallan daga farko har ƙarshe in ka yi sallah ka sallah ka ta yi kaga babin yana da mahimmanci ke kuma an sauƙaƙa wa al'umma domin ka ce lalle sai mutum ya karanta ya fassara ko kuma an ce farillan sallah guda nawa ne zai ce guda kaza ne faɗo su ya ce da kaza da kaza da kaza da kaza in an ce lalle sai an yi haka sannan sallan za ta zama karfafiya to mutane da yawa ba za su samu sallah ko ba ka ban eh ko daga alwala ma wani da da wani sun yi rikici a kasuwa daga ɗaya daga cikin kasuwoyin garin nan ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba sai musulmin sai zagi wanda ba musulmin ba ya ce mishi annan banza ya ce ni za ka cewa annan banza sai zaro dubu ɗaya sabuwa aljihu ya ce in ka faɗi farilan alaula ka ɗauka kuma wallahi ba musulmi ba ne ya ce ka lissafa farilan alaula ka ɗau dubu ɗaya na wallahi bai iya bai iya lissafa ya sa hannunsa ya ɗau ya ɗau dubu sai mai a cikin aljihu a garin na aka yi wannan to ai wancan ba za ga zai gan shi ba in takurawa za a yi a ce a yi layi kowa sai ya jero din mutane da za ka sha mamakin su suna da yawa to amma wannan bai nuna musuluncin su bai yi ba in dai sun je sun zauna an me an koya mu sannan abu na biyu wannan babi mahimmancinsa ya kai domin me shine abin da aka ruwaito tun tashin farko idan akwai wanda za a ce je ka yi sallah amma baya bukatan a siffanta mishi a koya mishi shine wanda ya karɓo sallah annai muhammadu sallallahu alaihi sallah. hadisi ya tabbata ƙur'ani ma ya tabbatar Allah ya yi isra'i da mi'raji da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya je ya gana da shi kuma da suka gana guzurin da Allah ya bashi ya zo da shi da al'ummansa shi ne guzurin sallah ya ce ga sallah hamsin ku je ku yi kai da al'ummanka tsakanin yini da kwana to daga baya annabi ya ta roƙa daga hamsin an dawo da ita biyar ya zo da ita washe garin da aka yi mi'iraji sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce ka je ka koya wa manzona na farko lokutan sallah da yaushe da yaushe za a yi waɗannan guda biyar ɗin sannan da kaifiya yaya ake yin sallah ka je ka koya mishi sai da suka yi kwana biyu suna yi tare a zahar ta yi a washe garin farko jibril ya wuce gaba ya nuna manzallah sallallahu alaihi sallah lokaci da kaifiya la'asar ta yi aka zo ya nuna mishi lokaci da kaifiya magariba ta zo ya zo aka yi lokaci da kaifiya haka isha haka asuba washe gari ma aka nanata aka ƙara azal la'asar magariba isha da asuba da aka gama ya ce to wannan shine lokacin sallan ku ne kaifiyan yadda za ku yi to kaga akwai wanda zai wadatu ba sai an koya mishi daki daki daki ba shine wanda ya je karɓo amma ya karbo ɗin kuma an koya mishi to wane ne kai dole ka tsaya ka koya inda kana so ka yi mai kyau shi yasa malamai suka tsaya akwai wanda ma ba baji suka yi wa sifan sallar ba An alittazi ne su kutum aka yi aka ce sifatu salatu rasu, sifan sallar mai manzan Allah sallare wa sallar. daga kabbara zuwa sallama to malamai sun yi kokari mu yanzu abin da ya rage mana kawai mu karanta ne mu ga me yake ciki mu fahimta kuma mu yi aiki Allah maɗaukin sarki ya datar da mu don haka wannan babi mala ya buɗe shi da bayani haka babu sifat salam babu sifatil amali fi salatil mafrudati babi zai yi bayani akan sifan aiki cikin salloli na farilla salloli na farilla idan aka ce salloli na farilla to an fitar da ne sallolin da suke ba na farillai ba kenan akwai sallolin da suke su ba farilla ba su jana'iza da sauransu to su ba ba ne wannan ana magana ne akan sallolin farillai daga kan azhar zuwa la'asar zuwa magariba zuwa isha da kuma sallan asuba yaya aikin cikinsu yake Shi ne mala yake cewa wa ma yattasilu biha minan nawafil da abin da ya sadu da sallolin farillan na nafilfili wa sunani da kuma sunnoni akwai sunan kamar sunanin rawatil kenan duk salloli ne amma su ba na farillai bane to su ma duka a cikin wannan babi malam zai mana magana ya gaya mana kaifiya da yanda ake aiki a cikin sallah sai malam ya ce wal ihramu fi salati ko wato harama a cikin sallah ko dai sallan farillan ko sallan nafila me harama abinda ake kira harama farawa ya ake fara sallah shine ce an taƙula fara sallah shine mutun yace Allahu akbar shi ne ka fara sallah kenan duk abin da zaka yi kafin Allahu akbar na farko to baka fara sallah mun gane misali yanzu mun zo liman ya ce mu tashi a yi sahu an yi sahu liman ya ce a tada ikama aka tada ikama Allahu akbar Allahu ashara dan an yi ikama ba a fara sallah ba mun gane ba a fara sallah ba shi yasa za a ga malamai na fiƙi suna gaya mana wannan ikaman da za a yi duk abin da ya faru da ikama bai shafi sallah mun gane kaman kaman ta baka yi ba mun gane ba abin da ya shafi sallah ba za a ce ai an manta ba yi ikama ba a yi kabli a wani kabli ai mu ma fara sallan ballanta na wani hukuncin abu ya kama amma ikamar sunna ce ta sallar amma ba ta cikin sallar shi yasa za a yi ikama kuma a yi magana amma sallan an fara ta ba mai yanzu ana ta da ikama liman zai iya zai ce wani cike can ko ba ka ba kai kuma san matso gaba an gani yawa dan kuma ba ya shi ke ya sahun ba eh, ya yi sai ya yi sai juya kawai sai yi mai to wannan maganganun da ya bayan an tada ikama bai shafi sallah ba za ka ja ah, shi liman kuma an tada ikama yana ta surutu kaza kaza a ba komai na hata mun gani to shi ne sai yake cewa a ah, a menene wal ihramu fi salati an taqula fara sallah shine kace Allahu akbar la yujzi'u ghayra hadhihi ghayra hadhihi al kalima ghayru hadhihi al kalima duk kalmar da ba wannan ba in ka faɗe ta a wajen fara sallah to ba ta yi ba duk wani lafazi ko da lafazin yana nuna girman Allah ne to in ka faɗe ta a wajen fara sallah amma ba Allahu akbar ba to bai yi ba kuma babu sallah sallah ba ta yi ba kana takamo ka iya larabci Allahu akbar da Allahu kabir Allahu azim a ma'ana duk abu ɗaya sai ka cire akbar sai ka ɗauko ta kalma da take da ma'anan akbar sai ka saka a wajen baka da sallah ba haka aka ce kai ba waya kifa inda amrihi haka aka ce ka tsaya inda aka min Allah ya ce ka ce Allahu akbar ne karka je ka ɗauko naka na daban kasa in kasa Allah ba zai karɓa ba ba a yi wa Allah gyara ka tsaya a inda Allah maɗaukin sarki ya ce ka tsaya shi yasa yace la yujziku ghayru hadhihi al-kalima wata kalma ba wannan ba to ba ta isarwa ba ta isar ba dole sai ita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya gaya mana dangane da abin da ya shafi haraman sallah ke fara sallah annabi ce miftahu salati at-tuhur wa ihramuha at-takbir mabudin sallah tsarki fara sallah kabar harama mabudin shine tsarki amma farawa shine kabar harama wa tahliluha assalam gama sallah shine sallama ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah an gama sallah duk wani abu da zai biyo bayan sallama baya cikin sallah mun gane shi yasa yanzu lima yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah in kai kai wubka tashi ka fita ka samu sallah in ka zauna ka kama azkar kai su astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam yayi wannan naka ne kana yi neman wasu ladaddaki ne amma sallah an riga an me an gama sallah shi sa wanda ya tashi ya fita shi ma ya samu sallah sai dai kawai in ababin kwadaitarwa ne za a kwadaitar da shi a ce ya ne ya zauna ka zauna an sallama azkar ɗin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar bayan sallah ka dinga yi kafin ka tashi amma a babin nasiha fa babin kwadaitarwa ba babin wajabci ba yawwa in ka kwadaitar da shi shikenan in kuma wani uzurin ne ya tada shi ba komai sallarsa ta yi saboda an riga an yi sallama ne sai malam ya ci gaba ya ce wa tarfa'u za ka ɗaga hannayenka hatsuwa manki baika ka kai hannayen naka daidai da kafaɗinka audu na zalika ko kuma ba sai sun kai daidai da kafaɗa ba Allahu akbar nan haka amma a nan malamai sun yi maganganu da aka ce hazuwa manki bai ka daidai da kafaɗinka malamai suka ce haka kafaɗinka ne haka shi ma ne kafaɗinka ne na aka da wanda ya ce allahu akbar da wanda ya ce allahu akbar na zalika ko kuma ba su kai kafaɗan ba masu shari suka ce kamar ka bashi a ƙirjinka allahu akbar duka yayi duk an karba mun gane ko dan saboda karka ga wani yi ba yanda kai kake yi ba ka ɗauka aishi nashi ba daidai ba ne. A'a. da yace hazuwa manki ka Audu na zalika bi haisu yani sadra ko dai su zo daidai da kafaɗan ko su yi daidai da ƙirji an yadda an yi saɓani kuma cikin siffan ɗaukaka hannun wasu suka ce za ka ɗaga ne tafin hannunka ya kalli sam kaji ka ce mai allahu akbar wasu ka ce a ah, tafin hannunka ya kalli ƙasa allahu akbar eh wasu ka ce a ya tsunka ne za su kalli ina sama Allahu akbar wannan duk maganganu ne na malamai mun gane sannan malamai sun ƙara mana bayani kan hikiman menene hikima idan musulmi yazo zai yi sallah kabbaran farko in yace Allahu akbar sai yayi haka malamai suka ce wannan kabara yana nuna mai miƙa wuya zuwa ga Allah matsaukin sarki ka watsar da komai kuma ka yadda kai ba kowan kowa bane baka isa komai ba Allah shine komai kuma ka miƙa mishi kanka ga baki ɗaya kai haka ko ko wanda yafi ƙarfin ka ne za haka yi. ko ba ka bane sai kai haka na sallama ba Allah ba kenan mutum ma ya fi ka zai kai to inda za ka yi mutum haka Allah shi ya fi cancanta ka ɗaga hannu ka ce ne ka tuba to wannan wasu kuma malamai suka ce a da a farkon musulunci akwai wanda suka shiga musulunci da baki amma zuciyansu kafirci ne in za su zo sallah sai su makala banguncinsu a amin a hammata an gane to musulunci ya zo ya ce za a fara sallan a haka kagan kai haka abin <laughs> sai sai gunke faɗi to sai suka daina zuwa da shi sai suka daina zuwa da shi hikima kenan to shine sai mala ya ce bayan ka yi wannan kabbara in matakra daga nan sai kuma karatu amma akwai abin da malam bai faɗa ba a nan amma yana ciki abin da ya sa bai faɗe shi a nan ba malamai suka ce saboda ba aiki ne na gaba ba shi kuma yana gaya mana siffan ayyuka ne na gaba akwai aikin da ba wai na gaba ne haka ba a'a itikadi ne Ƙudiriwa shi ne niyya mun gane? ai kaga nan sai bai faɗa mana ne bai faɗi niyya ba ko? Yau wa saboda itikadi to shi niyyan nan ana yin sa yayin da za ka yi kabbara haraman ana a wa shuruɗin niyyati iktiranuwa bi takbiratul ihram Sharaɗin niyya kenan in ka zo za ka yi kabara in kana ƙudirce niyya ka ƙulla a zuciyarka sallar da za ka yi kana ƙulla sai ka ce allahu akbar shi kenan to bayan haka sun mataƙa'u daga nan kuma sai ka yi karatu wani karatu karatun fatiha za ka karanta fatiha a in kunta fi subihi idan ka kasance a cikin sallan asuba ne ƙara'ata jaharan to za ka yi karatu a bayyane bi ƙur'an za ka karanta um, ummul ƙur'an ummul ƙur'an ita ce fatiha saboda me ita duk wanda bai karanta ta ba babu sallah kullu salatin lam yuqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidajun khidajun khidajun inji manzon Allah duk sallan da ba a yi fatiha ba fari ne fari ne wannan fari ne in bari fari shikenan to sallah in ba fatiha ta zama bari. shi yasa ake ce mata ma ummul qur'an to anan zaka karanta fatiha a cikin sallarka kuma a bayyane la tastafti bi bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'an wala fi surati allati ba'da idan ka zo kuma zaka so fatiha to ba za ka bude fatihar da bismillahir rahmanir rahim wajen karanta fatiha ko kuma wajen karanta sura ba a'a in ka zo kawai in ka ce Allahu akbar sai ka ce alhamdulillahi rabbil alim in ka gama Fatiya sai ka shiga sura in za ka karanta daga farkon sura ne sai ka shiga sura in kuma wasu ayoyi ne za ka karanta daga cikin surar sai ka karanta ba sai ka yi bismillahi rahmanu rahim a farko ba malamai suke cewa ita bismillahi rahmanu rahim to kamar kuma ta'awuzi kamar yadda aka ce ba za ka ce bismillahirrahmanirrahim rahim a farko ba to ba za ka yi a'udhu billahi kuma ash-shaytanir rajim ba duka babu a cikin sallan farilla amma wannan za ka samu za ga wasu malamai za su yi sallah ko su mutane suna yin bismillah ko su yi a'udhu billahi kuma a cikin me a sallan farilla a cikin sallan nafila wannan babu safani kowa ya yarda in dai sallan nafila ne za a iya ta'awuzi za a iya kuma bismillah a farkon fatiya, da kuma farkon sura amma sallan farilla a nan ne aka samu safani za ga wasu suna yi wasu ba sa yi to wanda ba sa yi kaman wannan littafi da ya ce mana ba za a yi bismillah ba za a yi ta'awuzi ba hadisin abu huraira wanda buhar da musulun sun ruwaito shi ne ke cewa na yi sallah a bayan abubakar da umar da usman dukkansu suna bude sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin an gane? to akwai wasu riwayat kuma na wasu ruwaɗin ɗin da ya nuno bismillah to amma wannan ruwayan sai zama ya fi waɗancan ƙarfi shi ya sa sai maza malikiya sai suka ɗauke shi anan suka tsaya in an zo kawai sai ka ce sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka soma da alhamdu ba bismillahir rahmanir rahim ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim to in aka yaka wannan yayi to amma ba abun wani rikici ne ko kuma ka ce menene shi wancan wanda ya bismillah ko sallarsa bata yi ba ko a'a ai ita kanta fatihan ai akwai jayayya a kan shin bisimila aya ne ko ba aya ba ai akwai akwai maganganu ka gani don haka wanda suka tafi akan cewa bisimila aya ce a cikin fatiha to ka zo ka yi sallah kuma ka bar aya da gangan ba zai yi ba dole sai ka ne sai ka yi akwai wanda kuma sun tafi cewa bisimila ba aya ne a cikin fatiha ba a'a tabarruki ne da neman albarka wajen karanta alkur'ani duk surar da za a karanta in dai ba sura kwalli ɗaya a cikin ƙur'ani ba to sai an yi bismillah da farko tabarrukan da neman albarka ba wai dan bismillah aya ne a cikin surar ba mun gane ko yawwa shi yasa in ka wannan hadisin malam ah, menene ibnu hajar ko al ya kawo hadisin yana nan a cikin bulugul maram cewa na yi sallah a bayan abubakar da umar ko da usman dukkansu suna bude sallah ne da mai da alhamdulillahi rabbil alami ko kaga da aka faɗa haka ba ka da bukatan kuma tambaya ko ba za ka ce to ya manzana yake ba a ah? ya manzana yake yi to su ɗin a wurin suka koya ai abin manzo Allah ne suka koya ba su kirkiro wani abu nasu ba abinda kaga suke yi sun kwaikwayo shi ne daga wajen manzon Allah dan haka da aka ce ga yanda suke baka da bukatan kuma ka ce to ya kuma manzo Allah yake in ka bada haka kai kuskure kana tunanin su sun saba mishi kenan a'a in kai wannan tunanin kai kuskure dan haka idan ka ɗau wannan riwaya falillahi alhamdu wannan shine kuma mafi yawancin abinda malamai suka ɗauka mafi yawanci za ka ga duk inda ka je a duniya ana buɗe sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin sai mala ya ce fa'iza ƙulta idan ka ce wala daliyin ƙarshen fatiha kenan faƙul ka ce amin nuduban amma wannan ababin mustahabanci mun gane addu'a ne ma'anansa shine ya Allah ka amsa mana addu'a domin ƙarshen suratul fatiha addu'a ne ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan duka addu'a ne to ne aka ce mustahabi ne in ka gama wannan addu'an ana so ka ce ne amin in kunta wahadaka idan kai ɗaya kake sallah in kace waladdallin to sai ka ƙarasa kuma da amin na sai ce sallar sallar da ake karatu a ɓoye ne ko kuma sallar da ake karatu a bayyane duka za ka ce amin au kalfa imamin ko kuma kai kana bayan liman ne liman ya ce wala dalin kai kuma kana bayan shi to bisa musabi kai kuma sai ka ce amin fayu'amminu inda qaulihi inda kaulika wala zalim to shine sai malam ya ci gaba da cewa a wa tukfiha za a sauƙaƙa ta shi ma wannan matsala ne na riwaya akwai hadisai akan wannan shin amin za a faɗa da ƙarfi ne ko kuma za a faɗa a hankali to maza malikiya a wannan shi ibn abi zaid al-qayrawani ya dauki wancan riwayar na cewa ita amin za a yi ta amin a hankali ba sai an yi da karfi ba amma dan kai da karfi ba baka yi laifi ba dan yin amin da ƙarfi shi ma yana da nashi riwaya an ce yin liman ya ce wala dalil a watan ruwayan kenan ku ce amin sai ginshikin masallaci ya ne ya jijjiku an gani an kuma ba ka kulma ibu ba a so ka wuce kula da iri amma dai a faɗa a ji amin wannan duka babu laifi kuma idan ka je inda ke aiki da karatu duk waɗannan ba masa'il ne na jayayya ba mu ne kawai komai sai mun mai da shi a matsayin ne a matsayin jayayya sai eh, ka ce wai kai dole sai mutum ya irin naka shi ma ga wancan ruwa kuma littattafai ma da malamanmu na ƙasan nan suka rubuta duk sun koya mana komai amma watsarwa muke domin misali yanzu idan ka ɗau littafin shi waɗan fodiyo ihya sunna wa ikhmadul bid'a duk irin waɗannan abubuwan ya koya mana yace duk mutumin da yayi wani abu akan riwaya akan dalili kai kuma kai wani naka kai ma akan dalili to baka da dalilin kuma da zaka yi challenge din haka shi waɗan fodiyo in shi yayi ga dalili kai ma kayi ga dalili to baka da hujjan da zaka challenging dinsa sai dai idan dalilinka ya fi nashi ƙarfi to za ka iya kiran shi ya dawo kan naka amma a babin nasiha amma ba a babin ƙalubale ba to mu akan ƙananan abubuwan nan wani ma ya ce bai yi bi ka sallah ko ba ka ka duba saboda Allah sai mu dagula abubuwa da gangan ba gaira babu da eh akan waɗannan ƙananan abubuwan akwai wuraren da har masallaci an raba wallahi akwai garin da na sani gidaje uku ne a garin amma masallacin juma'a biyu na san garin gida uku ne a garin masallacin juma'a biyu na ce me faru kun sa kan matsala sallama akan matsalan sallama ne masallacin juma'a biyu kan ji saboda Allah ba wanda yake tuhuman wani a cikinsu da wani abu mara kyau kawai akan sallama nan ɗaya nan biyu na ce wallahi kun ji jiki wallahi kun ji jiki yau ko ku haɗa kanku eh ku haɗa kanku ku zama za ku yi daɗi ma yi to duk irin wannan ƙananan ƙananan abubuwan mu a wurinmu damuwa ne magabata kuma su ko a jikinsu ba su ɗauke shi a matsayin damuwa ba ina faɗan wannan ne saboda mu gyara abinda bai kai a ce ni da kai mun yi saɓani a kai ba kar mu yawwa gashi nan shehu dan fudu ya gaya mana in dai yayi sa akan dalili kai kai shi akan dalili ga dalilinsa sa ga naka to baka da hujjan da zaka kalubalance shi amma ka tabbatar dalilinka ya fi ƙarfi saboda me a cikin hadisai ana samun hadisan da suka fi inganci shi kuma hadisin da bai fi inganci ba ba wai ana cewa ƙarya ne annabi bai faɗa ba hadisin da annabi bai faɗa ba maudu'i ne amma aka ce da ifi ba ana tuhuman annabi bai faɗa ba hanyar da hadisin ya biya zo ne yake da rauni amma maganan ba a tuhuman cewa ƙarya ne manzala ya faɗa shi yasa hadisi mai rauni idan hanyoyinsa suka yi yawa sai darajarsa sai ta ɗagu a gani inda ana tuhuman annabi bai faɗa ba darajarsa ko mutum miliyan dubu ne suka faɗa in dai ba annabi ne ya faɗa ba sunan wannan maganan ya tashiyar zance a gani to idan shi ya ɗau hadisi da isi kai ka ɗau sahihi shi kenan amma za ka iya ƙoƙarin ganar da shi a ta hanyar babin nasiha abu ka za yinsa shi ya fi ƙarfi a addini amma ba ba na ce wanda kai ba kyau gani ba ba laifi na kan ma yana da kyau amma fa wannan ya fi ƙarfi me yasa ba za ka dawo ka yi wanda ya fi ƙarfin ba ka gan Allah ya sa ya fahimce ka cikin nutsuwa ya ce a gaskiya ne shi kenan sai a tafi tare abinda aka fi so kenan Allah ka datar da mu wala ya kulu hal imamu liman ba zai faɗe ta ba shi ma jaharafi a inda yake karatu a bayyane duka wannan masail khilafiya ne a tsakanin malamai shi liman shi ma zai ce amin ko ba zai ce ba shi ma masail khilafiya ne saboda hadisai da suka zo wannan hadisin ya ce, "Iza al imam wala zalin faƙulu amin sai hadisin ce, "Iza amana al al'imamu?" fa aminu in liman ce amin kuma ku faɗa a kaga wancan ya ce in liman ce wala zalin ku ku ce me wannan ya ce in liman ce amin kuma ku ce to liman zai ce amin ko ba zai ce ba a bisa wannan ya shi ma liman zai faɗa mun gane ko to duk masail khilafiya ne dangane da irin hadisan da suka zo da haka ba abin rikici ne wa yaqulu wa fi ma a sarrafihi amma idan liman yana karatun sallah a ɓoye kamar azad da la'asar to wannan babu khilafa cikin ya ce amin zai faɗa domin ai ba za ku san ma ya ce amin a ya ce walar dalin ko bai faɗa ba kai ba za ka sani yanzu liman yana mana azar in ya ce walar dalin ba wanda zai san ma ya zo ƙarshe to da mu ba mu san ya zo ƙarshe ba to shi sai faɗi amin ɗinsa wa fi qawlihi iyaha fi jahri kaji ko cikin liman yace amin fi jahri a karatun da ake yi a bayyane kamar magariba da isha da asuba ikhtilafun an yi me an yi sabani wasu sun ce liman a magariba da isha da asuba zai ce amin wasu kuma suka ce a'a a magariba da isha da asuba liman ba zai ce amin ba abinda aka tafi kenan shine sai ya ce summa taqra sunam summa taqra sura daga nan in ka gama karatun fatiha sai kuma ka zo ka yi karatun sura shi ka a istinanan a bisa sunna karanta sura sunna ne <coughs> amma karanta fatiha na shukura karanta fatiha farilla ne dole in baka kawo fatiha a cikin sallan ka ba ka da sallah amma sura karanta ta sunna ne sunnar kuma tana samuwa bi qira'ati ayatin walau qasirat in ka karanta aya ɗaya karatun sura ta samu ko da a ce ma surar ay ayar gajeriya ce a ce yin sai ka zo za ka yi sallah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim haka zo wala dallin sai ka ce mudhammatan Allahu akbar to ce ke sai ka saka yayi ba wanda ya ce maka sallar ka kaga ayar da ka karanta ayar kuma wace iri ko kuma summa nazar da ka ce wala dalin summa nazar Allahu akbar sallaka ta yi suna ta samu mun gane suna ta samu amma ba karka je ka mai da wannan ɗabi'a kai zan saboda sauri sauri sharp sharp yi ka gama sallah ko kuma a menene eh, mai sunan shi masallacin kasuwa ne shi shaf shaf ake so a yi shi zai ka zama haka za ga ana cika a ka. to ai za a dinga cika amma wanda za su rasa sallah kuma Allah yawa ko akwai masallacin da ladan kana da kasani sallan asuba liman zai karanta kulhu idan ka yanko kana yankowa kan ka zo kawai an yi mai an yi ruku mutane da yawa ba dinga samun sallah mamun ne da kansu suke kawo complaint ya za ka dinga karanta mana kuluwa a sallan asuba kaza kaza su dinga suna ta complaint shi kuma ya iya dina ni ma na taɓa bin shi da asuban kulhuwan ya yi mana amma ni Allah ya taimake ni kafin a fara sallan ma ina cikin zau yana mana kuluwa kawai ruku'un sanyi ke da a gani to shi shari'a ta gaya mana kowane abu akwai tsarin akwai inda sunna shine a karatu akwai inda sunna shine a ɗan me a ɗan ja karatun in ka tashi ja kuma sai ka ja shi daidan gwargwadon halin wanda suke bayan kankai liman yawwa ba wai an ce a ja kuma sai ka je kana akwai wani limamin mu shi yana mana sallan magariba da azumi da azumi yana mana sallan magariba wai sai ɗauko bakara da magariba ba da magariba wai sai shikenan, rannan sai mutane din mamuwa wajen da suke shikenan sai an zo za a yi sallan magariba rannan ya shiga gaba ka an zo an yi sau shi da kansa wani albakara albakara yana gaggara wai albakara zai ja bakara sai wani mamu ya ce mishi karka kuskura wallahi ana nuna limai ya ana an yi sau kuma ana nuna limai ya sa karka kuskura yi ka ja mana bada liman na zaun gaba na ke hawa mala kana za a yi azumi kawai kana kana jan makara ba dai dai ne malam eh ga su za ja'a ga su na ɗai naka kai yi tsalla ka sallame mu je mu je mu je kawai to ai gashi na wani an nuna mai ya ce wallahi kare kuskura wallahi ya eh, je ja muku baka tun kana man dole sai ka zama mai basira ka kalli wanda suke bayanka. sannan ka duba yanayin da ake ciki kamar da azumi an ce za a yi sallar magariba kar ka kuskura ka dinga jawo mutane dogon sura ka ja daidai daidai kawai a yi shi kenan kowa ya tafi ya je ya buɗe bakinsa haga mu ba irin kamar na can ƙasan laraba ba ne ko su ba za a yi magariban ba ma sai an yi buɗe baki da haka kowa yana cikin nutsuwan to amma mu sai an yi sallan za a je a yi buɗe baki don haka hankalin kowa yana ina sai ka yi lissafi kai a matsayinka na liman shine sai mala yace summa taqra surat me haka ne ko suratan min tiwalil mufassali sai ka karanta sura daga cikin tiwalil mufassali daga suratul hujurat ha zuwa abin nan a basa ha zuwa akwai su waɗannan surorin tiwalil mufassal akwai dogayensu akwai matsakaitansu akwai gajerunsu dogayensu daga suratul hujurat zuwa abasa matsakaitansu daga abasa zuwa waduha ƙananansu kuma daga waduha zuwa suratul nasi to duk inda ka ɗauka a nan sai ka karanta yayi wa in kanat aqwalu min zalika fa hasan in ma ta bu haka tsayi a sallan asuba kenan ana maganan karatun sallan asuba aka ce in ya fi haka tsayi sai ce fa hasanu yayi kyau bi kadari taglisi da gwargwadon duku-duku gwargwadon yanda aka shiga sallah akwai sauran duhu to za a iya ne jan doguwar sura wata jihar bi qira'atiha sallan asuba ayi ta a bayyane fa iza tammati surat idan ka kammala karatun sura ko ayoyin da kake so ka karanta ka gama karanta su kabbarta sai ka yi kabbara fin hidaɗika a lokacin da kake ƙoƙarin sun kuyalin ruku'i zuwa ga ruku'u misali shine kaman haka wani za ga yana sallah idan ya karanta fatiha ya yi sura sai haka Allahu akbar ba daidai ba ba daidai ba ba wai sai ka riƙe gwiwa sannan za ka ce mai al'a da sunkuyawa da kabaran tare ake yi Allahu akbar kana cewa bar kana kana kana kana gama sunkuyawa mun gane amma ba wai kai haka akwai wanda za ga sai haka sai kuya ya kama gwiwa sai ce Allahu akbar to ba haka aka faɗa shari'a a za ka tafi da kabaran ne da sunkuyawa Allahu akbar haka za ka yi shine da malam yake faɗa a nan ya ce a kabbarta fin tsikalin ruku'i lokacin da za ka sunkuya ɗin nan saboda ruku'u ta lokacin za ka yi kabbara fatumakiru ya daika min ka. sai ka tabbatar da hannayenka akan gwiwowinka malamai sun ƙara mana bayani suka ce ka annaka ƙabidun alaihima ka kaman kamar kane ka kama su ka taɓe su a ce gwiwa na ne haka to hannunka haka za ka yi a ruku za ka warware mai yatsunka sai ka yaka sai ka kama gwiwa amma yatsunka raba su a inda ake haɗa yatsu a sujada in ka je sujada hannayenka su haɗu yatsun amma a ruku'u sai ka yi mai sai ka ware su shi yasa ya ce ka annaka tsabidun alaihima kai kaman ka damke su Wata sauwi zaharaka mustawiya ka daidaita bayanka ka miƙar da ka. abinda ba a so ba a so ka sunkuyar da kanka ko kuma ka ɗaga kanka sama ba a so za ka daidaita bayanka ne da wuyanka za su miƙe har malamai suke cewa da za a ɗora ruwa a bayanka haka in kai ruku'u to ruwan ya zama ba zai zube ba in ka sunkuyar da kanka can ƙasa ruwan zai zube in ka ɗaga kanka sama ruwan zai zube amma in ka daidaita shi to ruwan ba zai zube ba wala tarfa ra'asaka kar ka ɗaga kanka kai ruku wala ɗa'a ikuhu kar kuma ka sunkuyar watu jafi bi maza bi dab'aika an jambaika ka nesatar da dantsanka ga barin haƙar haƙarƙarinka in kai ruku'u ba a so nan ya taɓa nan sai ga mutum bayan ya haka ko wani ya yi ruku sai haka nan ɗinsa yana taɓa nan ba a yadda ba dole za ka ɗan bar allowance in kai ruku'u haka ya zama za a iya haka amma ba kuma kai ne ka buɗe haka ka banƙare musamman a sahu kake ba in ka banƙare a sahu haka ka tattara mutane dan haka za ka yi haka ne sai zama akwai ɗan allowance a tsakanin haƙarƙarinka da kuma dantsanka shi ne abin da malam yake faɗa a nan sai ya ce wata taƙidul a bizalika a zuciyarka lokacin da kai ruku'un nan to sai ka ƙudirce ƙanƙar da kai ne ga Allah maɗaukakin sarki ka sun ya nishi a zuciyanka kana ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah bi ruku'ika wa sujudika da ruku'un da sujadar duk ka ƙaddara a cikin zuciyanka kana ne ƙanƙar da kai ne zuwa ga Allah wala tad'u fi ruku'ika in kai ruku'u banda addu'a mun gane hmm. ba za ka yi ruku'u kuma ka kama addu'a ba a akwai abu na musamman da Allah yake so ka yi a cikin ruku'u a nan ne nake daɗa ƙara mana jawabi kar ka ɗauka duk wani abu mai kyau za ka yi shi a inda ka ga dama a'a komin kyan abu za ka yi shi ne a muhallin da aka ce ka yi shi idan kai a tunaninka kana ganin ai abu mai kyau ne don haka duk inda ka ga dama za ka sa shi to za ka yi kuskure domin me yanzu ga ruku'u addu'a ya abu ne mai kyau kai ba addu'a ba karatun ƙur'ani ai ibada ne. ko amma kai ruku'u ne ka kama karatun ƙur'ani in kai haka ka saba wa Allah annai muhammadu sallale wasallam ya ce wa inni nuhitu an akra al-ƙur'an raki'an aw sajidan ni an hana ni kar in yi karatun ƙur'ani a ruku'u ko a sujada wa ya hana shi Allah saboda ba mai hana shi sai Allah yace ni an hana ni yin karatun Qur'ani a ruku'u kuma an hana ni yin karatun Qur'ani a sujjada to me kake da shi da ya wuce Qur'ani da karka je ka ɗebo wani karatun da kaga dama wanda ba a faɗa a shari'a ba kana karantawa a inda kaga dama a sallah a'a karka yadda ina faɗa wannan ne akwai wanda su suna yin addini ne a bisa son rai abinda suka ga dama kawai za su ne musu daɗi shi za su yi kawai addinin nan kuma addini ne na Allah tsararre ubangiji ne saukar da shi ya faɗi yadda za a yi to me yasa ba za ka yi yadda Allah ya ce a yi ba ka ga dai karatun ƙur'ani sifar Allah ne ƙura'ani sannan zancen Allah ne sannan karanta shi ibada ne amma shi wanda ya zo da ƙur'anin ya zo da sallah ya ce ubangijin shi ya hana shi karatun ƙur'ani a cikin ruku'u ya hana shi karatun ƙur'ani a cikin sujjada to me yasa kai za ka zo kai to wani ba ƙur'anin ma zai karanta ba sai zaɓi abin da ya ga dama kawai ya karanta inda ya ga dama kuma baka yi ta kamar magana ba kana man magana kai ne mai laifi don haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da ya faɗi wancan hadisin yace amma ruku'u fa azimu fihi shi ruku'u ku girmama Allah shi sa malam ana yace wa qul in shi'ita in ka so ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi a ruku'u kenan tunda annabi ya ce a girmama Allah a cikin ruku'u to ga tasbihi na girmama Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kun gani ko kuma ka ce subhana rabbiyal azim duk ɗaya ne ko ka sawo bihamdihi ko ba ka sawo bihamdihi ba duk tasbihi ne kuma duka yayi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim duk zaka iya ko kuma ma wani tasbihi kamar subhana radiyar a'la a ruku'u ma zaka iya mun gane abinda yasa na faɗi wannan mu da muke yara a makarantar allo an koya mana cewa subhana radiyar azim a ruku'u subhana radiyar a'la a sujada sai muna ganin kaman ai ba dama ka ce subhana radiyar a'la a ruku'u to amma ba haka karatu yake ko a ruku'u ne kace subhana rabbiyal a'la yayi saboda abinda ake so a ruku'u shine girmama Allah fa azimu fihi rabb ku girmama ubangiji to duk wanda ka faɗa a cikin waɗannan tazihin yayi sallanka yayi duka ai girmama a wannan duk tazihi subuhun kudusun rabbul malaika wannan shi ma tasbihi ne girmama Allah hmm. in kai shi shi ma duka yayi ai tasbihan ba iri ɗaya bane hmm. siyar sigogin wanda annabi sallallahu alaihi ya koyar suna da wanda ka iya shi zaka za ɗauka matuƙa da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu wasallam baka da wata matsala hmm. sai ka Allah ya karɓa walai fi zalika tauƙitu ƙaunin. amma fa babu iyakance faɗi a cikin wannan ba dole sai ka yi so uku ko so biyar ko so bakwai ko a'a ba iyakance ba sai dai kawai malamai sun yi bayani suka ce mafi karancin abin da aka fi so in ka faɗa so uku to ruku'unka ya cika ya cika amma ba sharaɗi ba ne don haka ba za a ce an iyakance maka so kaza kuma wannan kazan ba a so ka tsallake ba haka ba ne wala hadda filubusi kuma ba iyaka ba wato minti nawa za ka yi a ruku'u ko sekon nawa za ka yi a ruku'u shari'a ba ta me ba ba ta iyakance ba ba za a ce dole in kai ruku'u sai ka yi minti ɗaya ba ko a ce sai minti biyu a'a la haddafin lubusi ba iyaka a cikin minti nawa za ka yi kai dai abinda ake so ya zama ka cika ruku'un ka cika sujjada menene cika ruku'u da cika sujada? kuma ya za ka yi ka gane cewa ka cika ruku'u ka cika sujjada shine hay'atul ma'lumat kama a barsani in dai za ka yi ruku'u har wani ya ce wane yana ruku'u to ruku'un ka ya cika mun gane yanzu na yi ruku'u har kai za ka ce yanzu wani a ruku'u yake kuma ka gama wannan magana ina nan a ne to ruku'u ya cika Kai atul ma'alumar ke mun gane in kai haka to ka san ruku'un ka ya cika dan haka zancen sai ka yi so ko sai ka yi minti kaza ba a tilasta ka da wannan ba sai ya ce a wala haddafin lufi to ina ganin a nan za mu tsaya sai mu tashi sun matarfa'ura a tsaka yanzu mun yi ruku'u saura za mu taso daga ruku'u ke sai mu tsaya a ruku'u ai mu ta samun ladan ta zihi har zuwa wani sati ne Allah ya na sani kamar gurin sujjada na kake bayani na'am akan za a yi tasbihi nan da kai bayani na'am kamar yanzu bayan mu ta tasbihi na misali ya ce a sujada kenan ko yawwa ya ce sai kai da kai sujada dama a wancan hadisin da na karanta ban faɗi na sujada ba da manzalar salatin ya ce amma ruku'u fa azimu fihin rabba wa amma sujud fastahidu fi du'a shi kuma sujada ku kai matuƙa wajen yin addu'a to tun da an yadda a yi addu'a sujada da kai sujada sai ka fara salatin manzan Allah ya yi so da salatin manzan Allah addu'a an gani kana addu'a kana Allah salli ala ko sai na wannan addu'a ne don kayi a cikin sujada wannan ba wani ya yi? mun gani yau na na na me kace ina jinka na jinka tahiya na'am na'am to wannan shi ma yana daga cikin masailin filafiya da malamin fiqh suka yi sabani na gani maza malikiya su ne suka tafi akan cewa in aka yi zaman tahiya ba za a ce Allahu akbar ba sai an jeje ta amin a tsaye sai ka tsaya tak sai ka ce Allahu akbar amma akwai mazahibin da su kuma lokacin da za ka ne taso din ka taso da kabbara shi ma yana da cikin matsalolin da aka samu sabani kai sosai sosai insha Allah alaikum salam kabbarar ai shi kabbarar sunna kuma sunna ce guda nawa daya wanda in ka manta kama baka yi ba ba kabli ba aji yi ba zai ta sallah dan kayi ta tsaye ko kayi ta kana tasowa wanda in ka manta baka yi ma ba kabli ba aji na'am wajen wajen wajen wajen zuwa ai wajen ya danganta daga iya karatu ne mun gane yana magana wala dalil ko kuma sai wala ralin wani ma ce wala lalin ko ba gaba abinda ake so ka gane da farko shi wanda ya ce wala dalin ko wala ralin ko lalin in kana so su haka san sun yi daidai ko ba daidai suke ba ka ce su rubuta a gani in mu ya ce maka wala rali ra ko in ka ce rubuta ba ra zai rubuta eh dot zai rubuta maka an gane to amma ya ne yasa yake ce wala rali yanayin koyon karatun da yi ne sannan ita wannan harafin ta dot harafi ne wanda bai kamata a yi rikici a kanta saboda ba wanda zai rikici akan harfu da kuma ya yi gaskiya ta yaya saboda duk duniya duniya duka daga farko har shi in ka cira annai muhammadu ba wanda ya iya faɗanta mun gane ba duk duniya ba wanda ya iya faɗar zob kamar yadda take sai shi shi ɗa shi yasa za ka ga malamai na larabci ko malamai haka ma na musulunci wani a muƙaddimansa zai ce wasalatu wasalam ala afsahiman ƙaƙa bidda tsira hmm. da aminci tabbata ga wanda shi ne mafificin wanda ya iya faɗan bor hmm. duk wanda ba annabi ba in yace bor kawai ya iya ƙoƙarin sani da aka da wanda ce raliyin ba gane da wanda ya ce hmm. laliyin ba wai na ce mako ya je ta faɗa haka ne ba ka gane in zai iya zuwa ya dage koya abinda aka fi zoke amma in yayyayyar gagara harshensa a haka yake ko to ka bashi haka in ya karanta haka karatunsa ya yi kuma sallansa ya yi ah. saboda me shi luga da kake ganinsa kowane yare yana da irin illan da yake da shi dangane da wani yaren an gane yanzu yanzu za ka gaba haushe ya ce ah malam hagu za ka ansa ko ba za ka ansa ah, to hagun daidai ne saboda shi bahaushe atin yana bashi ne yana bashi wahala don haka ai abubakar ne sai canja shi kawai mai da shi ne abu saboda ya fi mishi sauki kuma kai abubakar ɗin, ka san da haka ka san sunanka abubakar ne amma da ya ce ma abubakar zai kace na ka gani don haka kowane yare yana da inda abin da yake bashi wahala so musulunci yana da sauki harafin da yake ba yaren ku wahala ba kwa iya faɗansa to abinda shari'ar musulunci take bukata da ku shine ku iya kokarin ku wajen kokarin ne iyawa in kai iya kokarin to a inda kokarin ya citira to Allah zai maka musamman ganganci ne ba a so a ce yanzu zan iya koyan sai na ki in koya to anan ne ne laifi in za ka iya koya ka gyara ka yi iya ƙoƙarinka wajen ƙoƙarin gyara in ka iya ƙoƙarinka magana ta ƙari sai ka baro sauran Allah amma ba zan zo in ce don wani ya ce wala rali zan ce wai shi ba shi da sallah kuma ya yi ya yi ya ƙoƙarinsa shi a nan ƙoƙarinsa ya ƙari babu damu sallarsa ta yi ha gane kuma ala yi su yawwa yawwa amin tsakanin na gode Allah samu dace na'am Eh. duk harafi ɗaya ne ai duka dot ne duka ne a yi ƙoƙarin koya shawarar da muke bayarwa ke duk harafin da baka iya baka yi ƙoƙari ka je ka samu malamai sai su dinga faɗa kana faɗa kana musamman yanzu Allah ya sauƙaƙa mana abubuwa za a iya sa maka a waya ko ba ka ba sai ka zo ka sa kana ta ji kana ta ji kai ma kana ƙoƙarin kwaikwayo to za ka iya gyarawa daidan gurguru abinda ba a so mutum ya iya koya ya zauna a haka to wannan shine ba daidai ba amma ka iya shi kenan, Allah ka sa mu wannan kai daidai Allah ba mu lada wannan kai kuskure Allah ga mu ta mu shikenan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ina qina adhaban na karatu da muka dawo Allah ya samu da sa duk abin da zai zo ya zama mana cikas ba mu yi ba Allah ka kawo mana da shi abin da muka sani Allah ka ba mu ikon aiki da shi wanda ba mu sani ba Allah ka sanar da mu malaman mu Allah ka saka musu da alheri da suka tura mu kan tafarki wannan Allah ka saka musu da alheri ka shirye mu ka shirye zuriyar mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala kulli ta'ala wa salim Allah ya ji